Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau ma muna kan batun kisan gilla da aka zargi 'yan sa kai na jihar Katsina da yi wa wani bawan Allah. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashim Gumel. A shirinmu da ya gabata mun ji ɗaya daga cikin 'ya'yan wani bawan Allah mai suna Bello Sabon Dawa Zakka da 'yan sa kai na jihar Katsina suka kama shi kuma suka zartar masa da hukuncin kisa, waɗanda suka nemi shirin ya bi kadin jinin mahaifinsu. Babban ɗa ga marigayi Rabi'u Bello Sabon Dawa ya ce hakurin 'yan sa kan da aka samar don yaƙi da ɓarayin daji a jihar Katsina suka gayyaci mahaifinsu daga cikin abokansa inda daga nan sai gawarsa suka samu cikin jini. gari ci gaban hirar da wannan fili da Rabi'u. Wani zargi ko kuma wani tunani kuke yayi sanadiyar hajji kai ga aka masa wannan kisan. Wallahi mu dai ba ma tunanin komai saboda kayan ma wannan haka ta faru da shi akwai lokacin da sai da barayi suka shiga gida ne da daddare da sunan za su kashe shi wai yana tare da ma'aikata har suka ji mashi rauni wallahi bai ma daɗe da gama jinye ba. Yana tare da ma'aikata mini ma'ana haka kenan. To ka san su barayi duk in aka ce ma kamar in wani abu ya faru za ka kira ma'aikata ka gaya musu ga abin da yake faruwa to su wannan abin da suka ɗauke ka kamar kai ma kana tare da ma'aikata ne. Wato ya shiga dai tsakanin su 'yan ta'adda suna zargin sa gashi kuma yanzu su ma jami'an tsaron gwamna sun zo sun ma gama da shi gaba ɗaya kenan. To ai shi ne mu ba mu san me dalilin da yasa su jami'an gwamnan suka zo suka kashe shi ba. Ai mu ni a tunanina babu wata hukumar da za ta kama mutum ta kashe shi take yanke ba tare da ta bincika ba. To mu wallahi daga kama shi da kashe shi ba a yi minti sha biyar ba. a yanda ake bamu labari saboda ni ina gida kawai abin ya faru. Ba a je gaban kotu ba ba a ɗauki kowane mataki ba kawai sai dai ji ku kai kawai an kashe shi. Wallahi babu wata kotu to ai muna yanzu ran kai dai ina eh, misali in amma abu ma ina za ka je ka kai shari'a tunda waɗannan mutanen yanzu sun kama ka minti talatin ba a yi babba a zo aka kira yan uwanka ko mai unguwarka ba a kira mai unguwarka ba ba a kira yan ƙauyen ba kawai cikin dare an kama mutum an kashe shi wurin wa za ka je. Yanzu ya iyalinku ya kake tare da yan uwanka da sauran iyayenku mata to gaskiya yan na lafiya na akwai kane na kane na guda biyu waɗanda suke makaranta allo akwai kuma guda biyu waɗanda suke makarantar boko san ma dai uku zan ce saboda kwanan nan bayan abin ya faru dama kafin mahaifin mai rasa akwai wani kane na ɗaya da ya wasiya za a kai shi makarantar allo shi ma ban daɗe da na kai shi ba sai kannai na kanana yanzu waɗanda nake tare da su. Kai wace sana'a kike? Ni sana'a gyaran rediyo nake. ki yi amfani da wannan dama ka yi magana da shi mai girma gwamnan jihar Katsina. Shi duk kwaratsami za ka ce masa kan abin da ya samu mahaifin naku. To gaskiya domin Allah ina kira ga shi mai girma gwamna duk raɗa domin Allah saboda mu kamar yankin mu domin Allah ya kula da yankin mu. Amma dai ina so in ba shi shawara da duk ya jama domin Allah jami'an tsaron shi kunne saboda tsakanin da Allah ni dai a gani na ban dai san me dokar ƙasa take ba amma ni a gani na bai kamata a ce an kama mutum ba ba binciken komi kawai a kama shi a ciki. ni a gani na yana da kyau in an kama mutum a bincika a tabbatar da yana da laifi sannan da hukuncin da doka ta tanada a yanke mashi amma ba irin wannan ba a kama mutum cikin dare kuma cikin daren a ce ba a kiran kowa shaida ko kuma ba a binciken komi kawai a kashe mutum haka zai in gani kamar doka ba ta yarda da wannan ba amma wani ban san tsarin dokar najeriya da ce ba me cikakken sunan mahaifinku sunan mahaifina bello hassan sunan shi akwai wani abu da kuke nema ne ko wata diya ko bin jinin mahaifinku ko kuma shi kenan dai kawai kun bukaci gwamna da ya jawa jami'ansa kunne ne kawai. Donon Allah ni abin da ne gaskiyan magana saboda irin yadda babana yake hudda da jama'a kamar duk inda na nuna bana jin daɗi saboda kamar an ɓata ma mahaifina suna ne da mu kanmu 'ya'yan shi. Rabiu ko ka cewa mutane wasu na katsina na ga suna murna da waɗannan 'yan sandan gwamnan da aka kafa. To wallahi kusan ko mu dai nan muna yi to amma damuwan shi ne ka san mu dai abin da suka yi mamu ne bamu ji daɗi ba saboda da an ga mamu dalilin da yasa aka yi mamu yayin mu kaga za mu dan ji sauke sauki amma kawai a kama mutum a kashi ba lahin bari ba na baki babu wani jini wallahi daga lokacin da suka kama mahi na ya ga ko minti sha biyar bai ba an da ake ban labarin ba wani wanda suka kira bincike ko wani abu. To Rabiu Allah jikin ji kan Mai magana da yawan ma'aikatar tsaron jihar Katsina, Tukur Hassan Dan Ali, ya tabbatarwa da wannan shiri cewa duk waɗanda ake take wa haƙi irin wannan suna da damar miƙa ƙorafinsu ga hukumomin da suka kamata domin a gudanar da bincike don ɗaukar matakin da ya kamata. Sun zo sun tabbatar cewa mahaifinsu mutumin kirki ne a abokansa kawai aka je aka ɗauke shi kawai aka je aka bindige shi suna da korafi kuma sun tabbatar ba wata matsala a irin wannan yanayi da suke zargin an yi wa mutumin nan kisan gilla menene in kuka samu irin wannan labarin kuke yi. To, kai eh, wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan gilla in ne na babu gaira babu dalili, to ai dama shi kashi jami'an tsaro in ta kama a ran shi ma kanshi yana zuwa a kan shi a yi abin da ya dace. Amma dai aikace-aikacen da su ainihin wani security wasu suke yi bisa abin da muka sani. Al'umma ji haka Katsina su yi marhajin da aikace-aikacen su domin ayyukan nasu suna ƙara taimakawa wajen ƙoƙarin da ake na wanzar da ainihin zaman lafiya a cikin al'umma. A duk inda aka ire iren wannan, abubuwan za a ga cewa ana samun fahimta ainihin ta zo daban-daban kowa da irin fahimta shi watakila wanda abin bai daɗi ba dole ga cewa ainihin bai mashi daɗi ɗin ba ko kuma watakila su a matsayinsu na 'yan adam a iya samun kuskure kamar yadda su ainihin sojoji da an tsaro na cikin gida da ainihin sanda a matsayin na 'yan adam 'yan takama su ma wani lokaci ainihin ake iya samun kurakurai kuma sai a bincika ainihin a yi abin da ya dace. Otuman tukuri wayannan mutane sun da su su ji wannan shirin da muke yi idan suna da korafi kamar yadda suka yi mana korafi za su iya tinkarar ku su faɗa muku komai kuma ku bincika ku ɗauki mataki a kai. Eh dama abu ne a yi buɗaɗɗe tunda wannan jami'ai gwamnati ta san da zaman su suna yin aiki ne don uh, gwamnati kuma al'umma ta san da zaman su kuma suna yin aiki ne don al'umma to wanda yake ganin cewa ne akwai korafi ko akwai wasu kurakuri a gare su daga bangaren su abu ne mai sauki yana iya tunkare ainihin hukumin da suka dace ko tunkare ma'aikatan tsaro ainihin dangas da wannan koke nashi ko a rubuce ko a ko da baki ko ainihin jami'an shugabannin ƙananan hukumomin da abin ya shafa ko kuma ainihin su ma kansu suna da kwamandoji a kowace lokacin kuma akwai babban kwamanda na na jiha idan ire-iren waɗannan ƙorafin mukan saurare su. Masanin harkokin tsaro kuma Fulatani da ya taɓa fuskantar irin wannan cin zarafi da ake wa Fulani ba tare da gudanar da bincike ba. Garis Gololo ya ba da shawarar da za ta kai ga samar da zaman lafiya da daƙila cin zarafi baki ɗaya. Gaban ƙasa ya taimaka ya ba fulani masu masu special advisor Yadda za su samu su yi magana ya sani suna nan kuma a san cewar an yi musu za a faɗa ba wai kawai a kashe su su ba a faɗa ba in kuma an yi wani abu kuma a ce su ne suka je suka kashe mutane ya kamata in wani abu ya faru a faɗa kuma yan jarida masu daina rubuta kilas fulani babu wanda ya kashe mutum a faɗa kawai a ce criminal amma mutum yare nawa ana faɗe duka yanzu an kai nyamuri a kotu kawai za a ce criminal ne ai su kotu ne za su nuna ko yayi ko bai yi ba kuma ba sa kotu ba sa faɗan yare wato in haka ne aƙiba za a yi a hana masu satar mutanen nan su daina in ma da makiyaya ne su koma kiwon su irin na da ai za su iya su koma kiwon su amma sai a yi musu adalci su ma a yi musu adalci a mayar da su su ma kamar 'yan ƙasa ne ba wai su a zubar da su ba a banza ba su ba yan kasa ba kuma su yi magana a ja a kashe su sun zo kasuwa kuma a bi a kashe a bi an ganga rabu da dan karami ma a kashe shi ya za ya ka ga abu zai shiru eh, akwai dai hanyoyi da za a bi a iya magance abun gaba da yake hanyoyin da za a bi a magance wannan abu dinnan kowa a bashi yancinsa a kira mutanen nan a zauna da kowa da kowa in mure ne yan haifok din da in waye ne a kira su a zauna da su kashe mudan da ake yanzu a isin akwai wani umfani a cikin sa ne ba da wani umfani a kira kowa a zauna da su a yi magana da su me suke so kuma me aka yi musu a san matsayin su in ba haka ba abun zai dinga ba mu wahala ne kawai bayan da zaka ce kai ba fulatani ne kuma baka hada da bahaushe ba ko kuma yan uwanka ba su faɗa da bahaushe ba zai yi ba ka gani kamar ni ba ta amma ina da yaya wanda suke aure yanzu hausa wajen su guda biyu ne zan ce ban haɗu da hausa ba kuma yaya na ciki na guda biyu suna auren hausa kaga kwasi ina tare da hausa ke to bayan da za a yi kawai a ce mutum shi kaɗai kawai wai yaren su wannan yaren daban wannan yare daban bahaushe da ne ɗaya ne in muka zo kuma suka suka wannan suka suka wannan to zai kawo muna matsala wanda ka dama suna su su raba kawunan mu so ya kamata mu nutsu mu san abu da muke yi masu raro bakin abin da ya ake nan kan wannan batu don haka za mu jira don ganin abin da bincike zai bayyana da kuma irin matakin da za a ɗauka yanzu a madadin nasiru adamu ya hikaya da ya taimaka wajen muku wannan shirin ni da hashin gumar ke cewa muka lafiya.